قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ya wannan manzo ka ce wa waɗannan mashirkai da suke haramta abin da Allah ya halatta hakika Allah ya haramta wa bayinsa alfasha su ne munanan zunubai na sarari ko na ɓoyi ya haramta dukkan sabo ko yin ta'addanci ga lafiyar mutane ko a dukiyoyinsu ko mutuncinsu ya haramta maku ku haɗa Allah da wani wato shirka cikin abin da babu hujja a cikinsa ya haramta muku magana a cikin sunayensa ko ayyukansa ko shari'arsa ba tare da ilimi ba